ashe abin ya kai ga haka ni zana na san zai mutu ai da na zo na kashe asibiti ai ni wannan rayuwar ta bani mamaki Allah na tuba ni inda a ce na san mutumin nan mutuwa kai da Allah gafara can marar mutunci da ƙyar ƙarshen ka zai kyau in ba kai da wasa ba Allah ya maka ni'ima baka taimaki al'umma ba me ranarta Allah ya muku arziki ba za ku taimaki na ƙasa da ku ba me amfaninsa kar ka manta aro ne aro ne Me me wani mara amfani. In Allah ya niyya zai karɓa. Allah ne mai ba wanda ya so kuma ya hana wanda ya so. To, ni dai na dai sa a karen nan dai ba da za ku yi da ni. Nan wani kawo na a birni aka kuka buɗe gidan su ko kuɗi dami dami aka dinka ɗauka a hoto ana ana saboda bakin ciki kuka ce wani sata kun kan yi kuɗin da sata? arzikin su ya kai ka gaya mana arziki mu nan mun ga adana ni ka toge tarihi ya nuna mana mun ga bangashe batar tarihi ya nuna mana mun ga bani ubaiti tarihi ya nuna mana a nan garin aka yi gulubul kidmani akan kuɗi hararar garu ike kawai sai dai ka ga kuɗi sun ce babawo sun sun zubo an iba alfa dan Allah dan annabi kaga gaisuwa ka zo kuma kai Allah ya ba da lada shikenan ka abinka wata magana muka alfa kawai